Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da sarfi Lahashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau wato yau Laraba ta ga watan Agusta. A Najeriya za a je da ƙwararru da masana ke ci gaba da bayyana mahangarsu da suke ganin ka iya zama dalilan daukar wato daukar lokaci na dakatar da amincewa da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufai a matsayin minista wannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni to amma duk kafin nan gasar filu hashim da labarin duniya jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun lafiya ga labaran duniya wani tsohon madugun 'yan tawaye kuma ɗan siyasa a Nijar ya kaddamar da wani yunkuri na adawa da gwamnatin mulkin soja da ta karɓe mulki makonni biyu da suka wuce. Alama ta farko ta nuna turjiya ga mulkin soja a ƙasar da ke yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Laraba, Risa Bola ya ce ƙungiyarsa ta CRR, wato mai fafutukar kare jamhuriya za ta yi niyyar mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum wanda ke tsara a gidansa tun lokacin da jami'an tsaron fada shugaban kasar suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. Bola dai tsohon ministan yawon buɗe ido ne kuma jigo a rikicin kabilanci biyu na Abzibanawa a Nijar ɗaya a shekarar 1990 ɗaya a 2007 zuwa 2009. a halin da ake ciki jam'iyyar bazum ta faɗi jiya laraba yau wato yau laraba cewa shugaban kasar da iyalansa na fama da karancin abinci kuma sun shafi mako guda suna rayuwa babu wutar lantarki da ruwan sha wani mai bada shawara ya shaida kamfanin dillancin labarai na associated press cewa dangin shinkafa da kayan gwangwani ne kaɗai suka rage musu na abinci. A yau Laraba mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu fiye da hamsin suka jakkata sakamakon fashewar wani abu a wata masana'antar sarrafa gilashin ido da kayan latironi a garin Sark Posad mai nisan kilomita hamsin daga arewa maso gabashin Moscow a cewar hukumomin yankin. hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar rasha ta ce fashewar ta afku ne a wani ɗakin ajiyar kaya da ke ɗauke da na'urorin fasaha na protechnic kamar yadda kamfanin dillancin labarai na tas ya rawaito. andre vroev gwamnan yankin moscow ya ce wani kamfani mai zaman kansa ya hayar ginin kuma an buɗe wani bincike kan yiwuwar keta matakan tsaro ya ce an lalata gidaje 38 a yankin da kewaye tare da makarantu guda biyu da rukunin wasanni da kuma wani shago Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashe da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF. Kafin rikicin ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 cikin Sudan da kuma wasu dubu 800 a matsayin 'yan gudun hijira a chad da sudan da kuma sudan ta kudu da masar da ma habasha tun bayan da manyan hafsan sojan kasar suka shiga yaƙi hukumar kula da 'yan gudun hira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan adadi sama da mutane miliyan hudu sun zamo sabbin 'yan gudun hijira labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomi a Norway sun ce wani dam ya fashe bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe kwanaki ana yi, wanda ya janyo zabtarewa ƙasa da ambaliya a yankunan kudancin ƙasar masu tsaunuka. An riga an kwashe al'ummomin da ke yankunan. Gilama shine kogin Norway mafi tsayi kuma mafi girma. An gina dam ɗin ne a tashar wutar lantarki ta Briska Pros wacce ke ƙarƙashin ruwa kuma ta daina aiki. Tun da farko dai hukumomi sun yi tunanin tarwatsa wani bangare na madatsar ruwan domin hana al'ummomi yin ambaliya. Sai dai mai magana da yawon 'yan sanda ya ce an yi watsi da wannan tunanin ne tun daga baya da ruwa ya shiga cikin dam ɗin. daga ƙarshe gobarar daji da iska mai ƙarfi na ci gaba da zagaya a wasu sassan jihar hawaii ta nan amurka inda ta ƙona gine-gine a wani gari mai cike da tarihi a tsibirin mawaye lamarin da ya tilasta kwashe wasu wasu kuwa sun tsere zuwa bakin teku inda jami'an gaɓar teku suke ceto su gunduman moye ta, wato ta kafe a saƙon twitter cewa kada ku je garin lahaina 'yan sa'o'i kafin a rufe dukkan hanyoyin shiga da ficen babban al'ummar moye ta yamma ga kowa da kowa sai dai in jami'an gaggawa mai magana da yawon gundumar mahina martin ya faɗi yau laraba cewa gobarar ta yaɗu lahaina ciki har da kan titin front sananne wurin yawon buɗe ido ya ce zirga-zirga ababen hawa sun yawa sosai yayin da mutane ke kokarin ficewa kuma jami'ai na son mutanen da ba sa cikin wuraren da ke da hatsari su zauna a matsugunansu. Sarfila Harshen aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton da ya fito daga Najeriya inda ƙwararru da masana ke bayyana hasashensu da suke ganin watakila ka iya zama dalilan dakatar da amincewa da sunan tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufai a matsayin minista ga isa lawal ikira da karin bayani daga kaduna a najeriya jingine sunayen mutane uku cikin 48 na shugaban kasa bola ahmad tinubu ya kai wa majalisar dattijai don tantance su a matsayin ministoci a najeriya da e ya baiwa wasu 'yan najeriya mamaki musamman ma dai ganin ciki hada tsohon gwamnan jihar kaduna Malam Nasiru Ahmad 'yan rufa'in da ake ganin ya samu sassauci lokacin da Masar take tantance shi. Sanata Shehu Sani tsohon ɗan Masar jan tare Najeriya ne daga jihar Kaduna. kuma ya ce akwai wasu abubuwa da ka iya jawo sanadin jingine tabbatar da tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru ahmad yan rufa'i a matsayin minista na farko a lokacin yana ministan abuja a ƙarƙashin gwamnatin obasanjo sai da ya zo ya dinga haddasa rikici tsakaninsa da sauran ministoci sai da shi so ya zo ya hada rikici tsakanin shugaban kasa da majalisar tarayya na biyu akwai tuhumansa da aka yi kan gidajen gwamnatin tarayya da aka sayar naira biliyan 32 wanda a wannan lokaci an rasa inda wannan kuɗi suka tafi to wannan magana har an kai ta kotu to kaga a wannan shi kan shi yana iya sa a hana ka minista sannan a lokacin da ya gwamna a cikin jihar Kaduna ko kuna kallon dai inda aka dinga kashe-kashe da sace-sacen mutane sannan akwai wasu furici da ya dunga yi wayanda wayannan abubuwan nan dole ne su tama mutane hankali a ƙasa irin najeriya saboda haka a maganar a dawo da shi kwada da ya danganta ga abin da su jami'an tsaro suka faɗi a kansu ne masana shari'a irin su barista elzubar abakar dai na ganin duk da irin abubuwan da ake tunanin jami'an tsaro sun riƙe a matsayin hujjar jingine amincewa da sunan tsohon gwamnan jihar kaduna a matsayin minista amma dai akwai yiwuwar kuma daga baya tsallake. Akwai abubuwa da yawa da suka sa dole jami'an tsaro su mai da hankali wajen irin hulɗar da za su yi da shi musamman in ka dubi abubuwan da suka jibinci addini da irin furucin da ya yi da abubuwan da suka jibinci zamantakewa na najeriya tsakanin kudu da arewa da kuma irin shugabancin da yake nufin ya assasa a wasu lafuza da ya can baya barista me kuke ganin zai iya zama makomashi tunda yanzu dai an amince da sauran ministoci kuma su suna sagala su uku ba wai an ce ba za a mai da su ministoci ba ne in ka ga ba a mai da su ministoci ba to zai kasance ce abin da yake rubuce a kansu su ne za su zama dalilan da za a ba da shawara ga majalisa cewa kada ta tantance su ta tabbatar da su a matsayin ministi. Sai dai kuma malamin jami'a Farfesa Salo Adamu Dadari na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. ya ce shi bai ga wani abu cikin furucin tsohon gwamna yan rufa'i da zai sa a ki amince da shi a matsayin minista ba. To mu dai mun san Nasiru yan rufa'i ma'aikaci ne kuma mun san mutum tara yake bai cika goma ba ana zargin wai ko kamar magana da akan tsaro ko muzulun muzulun da su. to muzulun muzulun ticket ai ba laifi ba ne shi yana maganan najeriya dama can ba a maganan muzulun muzulun ko christian christian ana ɗauki mutum ne bisa cancanta saboda haka daga baya ne da lalacewa ya samu najeriya sai a rika cewa in ka sa kirista ka sa musulmi wani irin makoma ne kuke gani ta shi tsohon gwamnan kaduna to tsohon gwamnan kaduna dai yawanci Ciwon wanda suke musu bakulu 'yan kaduna ne in allah ya bashi sai ya yi minista dama dai wasu sun dinga yaɗa faifan bidiyon tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru amir fa'in da ya dinga cewa kujerar minista dai ya bawa yara tun da ya taɓa yi a baya kuma ma ba wannan ne karan farko da tsohon gwamnan jihar kaduna ke samun matsala da majalisa ba domin ya taɓa zargin 'yan majalisar da yunkurin karɓan toshiyar baki a lokacin da tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya bashi mukamin ministan babban birnin tarayya abuja isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Washington. To madalla an gaida Isa Lawal masu saro kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. A kwanakin da sun ka gabata ne shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika sunayen sababbin ministocinsa ga Majalisar Dattawan Najeriya don ta tantance su. Sunayen ministoci 48 ne aka mika wa Majalisar Dattawan ta Najeriya domin tantancewa. A cikinsu an tantance guda 45, saura guda uku ba a tantance su ba saboda wasu dalilai. To ko masana siyasa a Najeriya za su ce a game da sunayen waɗannan ministoci kiristocin farfesa yahaya tanku baba na jami'ar sakkwato masani siyasa ne a najeriya ya yi bayani a game da ministocin da majalisar dattawan najeriya ta tattance domin a ba su mukaman minista na farko abin da mutanen najeriya suka gani shine kamar sai an sake mai da ruwa rijiya za mu ce tsohon yan siyasa nan eh, mafi akasari wanda suka yi gwamnoni bayan nan da suka kare wajen mulki mafi akasari su su ne su suka samu zaɓi eh, shi shugaban bulatin da ba ɗin ministoci akwai kuma zamu cewa mutanensa na kusa da shi a 'yan siyasar wayanda sun daɗe suna siyasa tare da su da shi su ma so samu zaɓin shugaban kasa a minista. Bayancin wannan zaɓe fa mun ga abin da faru a majalisar dattijai wajen tantance wayannan ministoci inda baya bayan nan suka fitar da wata sanarwa cewa akwai ministoci guda uku daga jihar Kaduna da jihar Taraba kuma jihar Delta wanda har yanzu majalisar dattijai ta ce ba su samu amincewar hukumar tsaro ta kasa ba DSS kenan na su tantance su domin su mika su ga gashi shugaban kasa wala da Tinubu domin ba su ma'aikatun da su yi aiki. Farfesa a siyasance kuna iya cewa Tinubu ya zaɓi waɗanda suka dace da sabuwar gwamnatin sa. Za cewa a fuskar siyasa mutane na ganin cewa ya zaɓe da suka dace domin mafi aksarin mutanen da ya ba mutane ne wanda suka yi gwagwarmaya wajen ganin zaɓensa matsayin dan takarar jam'iyyar APC da kuma zaɓensa na eh, zama shugaban ƙasa a zaɓen da aka yi na gama gari. Aka dubi kuma wata fuska ta abin da ya shafi kwarewa abin da ya shafi dattako abin da ya shafi rashin cin hanci da rashawa ko abin da ya kamata haka mutane na ganin cewa wannan zaɓen da aka yi yana da nakasu kwarai mm. saboda akwai akwai da dama daga cikin wanda aka naɗa ministoci wanda a yanzu da ake maganar nan akwai binciken da suke fuskanta a hukumomin EFCC ICPC da ka of Conduct ko mutumin da ake zargi da rashawa ko da banna ko da babakire ko da andama da dukiyar jama'a kuma ka ba shi kamin irin na minista to ka san da cewa dai ka san abin da aka yi kuma za mu iya cewa mutanen Najeriya sun san inda aka dusa saboda haka ba wasu sabbin huskoki ne kwararru ko mutane masu dattako ko mutanen da aka sani da da kwazo da kuma kula da amana mutane aka da maka misali mutanen nan ne da aka saba gani a fagen siyasa tsofaffin gwamnoni mutanen da suka yi ministoci mutanen da suka yi rike mukamai daban-daban ko tare da Bola Ahmed Tinubu ko kuma kashin kansu wanda akwai zarge-zarge su da yawa tarin yawa na rashin dattakon su kuma da ballan su da kuma rashin iya aiki ma a gare su. To farfesa waɗannan sababbin ministoci da Tinubu ya zaɓo saboda sanin irin ainihin ayyukan da suka yi a can baya ba zai shafi Najeriya ba a ƙasashen yammacin duniya? Zai shafi Najeriya, zai shafi Najeriya kwarai saboda na ɗaya akwai mutuncin ƙasar Najeriya wanda za mu cewa ya daɗe yana da lab sosai mm. kuma mutane suna kallon Najeriya a matsayin wata cibiya ta cin hanci da rashawa ta ɓallar dukiya da rashin iya aiki da sauransu. To duniya za ta kalli Najeriya da wannan fuska ganin cewa Najeriya ba su da wasu mutane kwararru ko masu amana ko masu dattako wanda za a yi daɗawa mukamai. Saboda haka abinda ake yi a da shi ne za a ci gaba da yi a yanzu. Abinda aka saba yi na cin hanci da rashawa na da dukiya na dai na haddama ba da mukami ba inda ya cancanta ba rashin sanya makama aiki shi ne zai ci gaba. su ma 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a game da sababbin ministocin. sunana ismail alhaji biliyamin gwamnati abin da zan iya faɗi akan ministoci da shugaban ƙasa alhaji ahmed bola tinubu ya naɗa a wannan lokaci shine a gaskiya kamar yadda na gani a wata jarida da ke magana akan cewa mafi yawancin ministocin da aka naɗa suna da kashi a gindinsu bisa zarginsu da badakala na kudade da aka yi a gwamnatin baya wadda ta shuɗe na cin hanci da rashawa waɗanda aka samu da ba su da wannan badakalar ba su ci mutane tara ba abin ya bani mamaki mutuka kasancewar shi da ya zo muna ganin kamar ya zo da gyara muna ganin kamar za a samu canje-canje na gwamnati muna ganin kamar zai yaki da cin hanci da rashawa kuma sai ga gashi ya ɗebo tsofaffin waɗanda suke da cin hanci da rashawa ya kawo su yana so kuma ya tafi da su a cikin wannan gwamnati to a wannan lokaci waɗanne irin mutane ne ya kamata ya sa a cikin wannan gwamnati tasa. Kamar yadda yake ɗan gwagwarmaya kuma tsohon gwamna na jihar Legas kuma wanda yake da ilimi sosai ya dace a ce ya yi tankada da rairaye ya duba ya ga cewa su wane ne ya cancanta a ce an ɗebo su an sasa a cikin wannan al'amari kuma ya san mutane da dama a wannan ƙasa. Bai dace a ce a yi ta mulki da wasu mutane waɗanda su aka da su jiya aka yi da su yau kuma a zo a ce goma da su za a yi. To gaskiya muna ganin wannan gwamnatin ba da zo da gyara ba. Sunana akwai waɗanda ya kawo waɗanda ke 'yan najeriya su yi na'an da su amma akwai waɗanda aka kawo muhawarori daga ciki a kansu to kar a yi kuskure a aikata abun da aikata baya don irin bayan nan lokacin da an kawo irin su ibrahim magu lokacin da aka kawo su dan suka rubuta takarda suka faɗa wa masa ta kasu kuskura su yi afurut din mabu ko illoli gare shi don haka buhari ya tura shi hasu uku aka yadda ya sa shi shekara biyar da wata shida da shi buhari bai ga cigaba ba baya ɗaya an hakoma to tulungudun gudun mutumin da aka kya in dai don najeriya ya kai to shi tabbata tabbatar da cewar ya ta janye shi ba shi ɗaya ne ɗan Najeriya ba duk wanda an ka samu illa gari shi an ka ce yana da illa to ya tabbatar da hakikanin gaskiya ya janye mu shi don mu aiki muka sun mu gani a ƙasa. Alhaji Biyodun Ajibade to abu ne na gane Adilabu ne ya ba shi minista mutum na kore ne na san aikin shi lokacin na yi sirkin waje kudi Najeriya na san kokarin shi. Lokacin da shi na aiki babban banki Central Bank. Eh lokaci na yi aiki Central Bank na san kokarin shi. Ṣùgbọ́n ne ya ba shi minista Adilabu ya yi daidai. Allah jara Najeriya. Wasu na cewa sauran ministoci wasu ba su yin aikin kwarai me zaka ce? To ba sani ba su bana san Adilabu ya yi yaki na kwarai. Suna na kyari Ali Bukar. Gaskiya ministoci sun yi wallahi abin ya yi kyau wallahi amma abu ɗaya ne ya bata mu abin da ya bata mu rai kaga wannan ganduje abin da gaskiya bai dace ba. Kamar me ganduje ya yi? Bata wannan matan da ya yi kawo sunanta a minista kuma an bata aka mai da shi ya bai haka ba. To amma baka sani ba ko shi ne ya bata ko ba shi ba. A to wa zai bata? Tunda ai ga alamu ya nuna Ai kowa ya gane cewa shi ya bata wannan abu me zaka ce game da sauran ministocin gaskiya abun yayi kyau wallahi Allah ya taya su Allah muna muna musu addu'a amma wasu ɗan Najeriya na cewa akwai waɗanda suka yi aiki da ana zargin su da laifin cin hanci da rashawa kai baka ga wannan ba shin waye bai da laifi a duniya ya ma ko yana laifi ai tunda an canja gwamnati sama in ya canja dole kasa ya canja amma sanin sama ba canju ba kasa zai canju ne yanzu kaga tunubu yanda ya sa al'amarin gaban nan insha Allah rabbana zamu ji dadi saboda haka abun zai canju insha Allah ayi hakuri to idan har ministocin an ratsar da su kana wata kotu ta same su da laifi sai yaya kenan barista Aminu Shitu wani lawyer lauya mai zaman kansa a Kano Najeriya ya yi ƙarin haske a game da wannan. Dan daga baya kotu su da laifi za a duba irin laifin na san musu ne financial crime ne. a ce da cin haka. Eh, eh, a san yawanci shi ne ita ce ne a dokance idan laifin na cin kuɗi ne kuɗaɗen gwamnati da sauran da su cancanci amma matsalar najeriya a yanzu musulmi ka san yanayin abin da mu ba lallai ne wanda aka ce ana tuhuma shi da wannan maganar cin kuɗi in dai har ya zama minista ba lalle ne ga lishi ya yi tasiri ba a dokance gaskiya bai kamata da tun farko a tantance su a tantance su ba. wato a dokance ana ya sauke su kan mukamin su kuma a sa su gidan yari. za a iya sa su gidan yari. wannan haka ne a lokaci amma dai yanayin ƙasa kawai muke kalla wato watakila a sa siyasa a ciki ko abin da nake gudu kenan tana tasiri sosai idan ba a manta ba a cikin sunayen ministocin da yi akwai tsofaffin yan majalisa ma'aikatan gwamnati na sashe daban-daban hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya to madalla masu sauro yanzu kuma lokacin na labarin wasanni wasanni a takaice wasan kwata-kwata ba da sanarwar sayan dan wasan baya ya haya da wuni daga ligin rukuni na daya wato division 1 league a cikin club da ake cewa su birbi a ranar talata ne kwata-kwata bayyana kamun su na farko yayin da aka fara cinikin 'yan wasa gabanin isowar kaka mai zuwa irin nasara da dan wasan ya samu daga club din nasa a division 1 league ya ba kwata kwarin gwiwar neman ya taka mata leda kuma ta yi nasarar samunsa ya kulla yarjejeniya da ita. A ranar sha hudu ga watan Oktoban shekara ta 2023 Black Stars in Ghana za ta yi wani wasan sada zumunci da Mexico a Bank of American Stadium. A ranar takwas ga watan na Augusta aka tabbatar da inda za a yi wasan tsakanin Black Stars da sau hudu take cin kofi na Afirka da 'yan Amurka ta Arewa a shirye-shiryensu na shiga gasar neman gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026. hukumar kwallon kafar kasar ghana da ta mexico da kuma saka united marketing ke ba da sanarwar cewa an zaɓi charles bank of american stadium a matsayin mai karɓan bakuncin wasan na sada zumunci tsakanin mexico da ghana ita dai black stars za ta fuskanci central african republic a wasan ƙarshe na neman shiga gasar cin kofi na afirka cikin watan satumba gabanin wasannin sada zumunci nan guda biyu inter miami fc ta ba da sanarwar yin na hannun riga da nick masman dan wasan da kwanan baya ya bayyana cewar club ba ta shirya da isowar Lionel Messi ba. Ligin kasar ta amince ko wani club ya sayi tare da yan dilla da dan wasa daya akaka kuma Beckham madayan masu mallakan club ya yi amfani da wannan hukuncin ya goge kwandilar su da Masman. A ranar Litinin kamfen ɗin Nigeria gasan mata na cin kofin duniya na shekara ta 2023 ya kawo karshe bayan zakaran Turai Ingila ta yi nasara akan ta a bugun fanarati wato bugun daga kai sai gola. nigeria dai ta bi sabon Afirka ta kudu ne a matsayin kasar Afirka na biyu da an ka kwabe a zagaye na sha shida. Netherlands ce ta doki bayana bayanan Afirka ta kudu da cibiyu da nema a ranar Lahadi sai kasar Morocco da duk Afirka ta ɗabiya wadda kasar maninta wacce ta faɗi warwas bayan ta sha kashi da ci hudu da nema a hannun kasar Faransa abin da ya kawo ƙarshen 'yan afirka a gasar cin kofin duniya na mata yanzu ya tabbata kasar ingila za ta kara da colombia a kwata finals gasar cin kofin matan na duniya na shekara ta 2023 sai dai tuni aka yi waje da zakaran gasar ta mata amurka saura kasashe da sun ka kai wasan kusa da na karshe ne japan spania netherlands australia faransa da sweden da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 26 ga watan Yuli ne wasu jami'an tsaron fada shugaban kasar Nijar suka tsare zababben shugaban kasar Mohamed Bazoum. wanda daga bisani maraicin ranar suka sanar da kwace mulki. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta yi tattaki zuwa Nijar domin nuna matuƙar damuwa Amurka game da abin da ke faruwa a Nijar da kuma jajircewa wajen tallafawa dimokuraɗiyya da tsarin mulki. Amurka na ci gaba da yin kira a gaggauta sakin shugaba Bazoum da iyalansa da kuma duk waɗanda aka tsare da su a wani ɓangare na yunkurin kwace mulki. daga kundin tsarin mulkin kasar. Nijar ita ce ƙasa mafi girman faɗin ƙasa a yammacin Afirka kuma tana cikin yankin da aka fi sani da Sahel, wanda ya taso daga tekun Atlantika zuwa Bahar Maliya. Nijar ta kasance amintacciyar abokiyar yaƙi da ta'addanci akan ƙungiyoyi daban-daban masu alaƙa da ƙungiyar ISIS ko kuma Alƙa'ida. Don haka, Nijar ta karɓi sansanonin sojojin Faransa da na Amurka don taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci. mataimakiyar sakatare madam victoria ta gana da ƙungiyoyin farar hula na jamhuriyar Nijar da ma na daban da 'yan ƙungiyar da ke tabbatar da madafin iko a Nijar domin bayyana abin da ke faruwa idan nijar ɗin bata mutunta tsarin mulkin ƙasarta ba hakan ya haɗa da asarar ɗaruruwan miliyoyin daloli na tallafin tattalin arziki da tsaro ga al'ummar Nijar. ana buƙatar amurka a ƙarƙashin doka da ta yanke taimakon ƙasashen waje da na soja ga gwamnatin nijar idan aka yi juyin mulki a hukumanci wannan taimako zai shafi taimakon raya ƙasa ga gwamnati da tallafin tsaro ga gwamnatin wanda yake adadi ne mai yawa in ji mai magana da yawon ma'aikatar kokin wajen amurka matthew miller a halin yanzu amurka ta yanke shawarar dakatar da wasu taimako ga gwamnatin jamhuriyar nijar yayin da lamarin ya ci tura. a cewar mila cikin wata sanarwa mataimakiyar sakatare victoria ta da cewa amurka za ta ci gaba da yin cuɗanya da ƙawayenta ciki har ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecos sakatare blinken ya tabbatar da cewa ƙasar amurka na ci gaba da bada goyon baya ga al'ummar nijar don taimaka musu su kiyaye dimokuraɗiyyar da suka samu ya kuma nanata kiran da ya yi na a gaggauta maido da mulkin dimokuraɗiyya a Nijar. Wannan shine ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice wani tsohon madugun 'yan tawaye kuma ɗan siyasa a Nijar ya kaddamar da wani yunkuri na adawa da gwamnatin mulkin soja da ta karbe mulki makonni biyu da suka wuce alama ta farko ta nuna turjiya ga mulkin soja a ƙasar da ke yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa ta fitar jiya Laraba, ya fitar jiya Laraba, Risa Bola ya ce kungiyarsa za ta yi niyyar mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad bazum wanda ke tsara a gidansa tun lokacin da jami'an tsaron fada shugaban kasar. suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. A yau laraba mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu fiye da hamsin suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wata masana'antar sarrafa gilashin iri da kayan latron a garin St. Fosad mai nisan kilomita hamsin daga arewa maso gabashin Moscow babban birnin ƙasar Rasha a cewar hukumomin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce fashewar ta auku ne a wani ɗakin ajiyar kaya da ke dauke da na'urorin fasaha na Protechnic kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TAS ya rawaito. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi rigaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF. kafin rikicin ya barke ranar 15 ga watan afrilu 'yan sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu fiye da miliyan 3.7 cikin sudan da kuma wasu 800 a matsayin 'yan gudun hijira a kasashen chadi da sudan ta Kudu da kuma masar da habasha hukumomi a norway sun ce wani dam ya fashe bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe kwanaki ana yi wanda ya janyo zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a yankunan kudancin ƙasar masu tsaunuka a riga an kwashe al'ummomin da ke yankunan glama shine kogin nowa mafi tsayi ko mafi girma an gina dam din ne a tashar wutar lantarki ta brexpros wacce ke ƙarƙashin ruwa kuma ta daina aiki gobarar daji da iska mai ƙarfi na ci gaba da zagayawa a wasu sassan jihar hawaii ta nan amurka inda ta kona gidaje a wani gari mai cike da tarihi a tsibirin mawai lamarin da ya tilasta kashe wasu wasu wato kwashe wasu wasu kuma suka tsere zuwa bakin teku inda jami'an tsaron gabar tekun suka ceto su Gunduman mawai ta kafe sakon twitter cewa kada ku je garin lahaina yan sa'o'i kafin a rufe dukkan hanyoyin shiga da fice na babbar al'ummar mawai ta yamma sai dai jami'an gaggawa mai magana da yawon gundumar mahina Martin ta faɗi yau laraba cewa gobarar ta yaɗa alahina ciki har da citin france sananne a wurin in yawon buɗe ido Thomas Saro da haka muka kara karshen shirin na wannan lokaci amma kuma wato kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfila hashin gumal da ya karanto labaran duniya da lady wato da julie ladies gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau hawa sharif ki muku fatan alheri da fatan za a kwana lafiya.